Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci biyar da suka hada da 20 da 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 200.5 a birnin Niamey. Kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad FM. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. Jummai Ali da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da kuka lalubo wannan gidan rediyon. Bayan kun gama jin labaran duniya muna da rahoto a kan zanga-zangar da wasu suka yi a biranen Lagos da Abuja domin nuna fishinsu a kan tsadar rayuwa. haka kuma muna son mu ji ra'ayinku akan ko haramta makarantun almajirai a najeriya zai magance matsalar rikice-rikice irin na boko haram jama'a assalamu alaikum kusan kamfanoni 100 da jihohi biyu hada da tsoffin sakatarorin harkokin wajen amurka biyu ne suka shigar da kokensu a gaban kotun daukar kara da ke shiya ta tara a birnin san francisco a nan amurka a wani mataki na kalubalantar dokar da gwamnatin shugaba donald trump ke so ta ci gaba da aiwatarwa ta hana wasu 'yan kasashe bakwai masu rinjaya musulmi shiga amurkan wasu fitattun 'yan jam'iyyar democrat ciki har da tsohon sakataren harkokin wajen amurka john kerry da kuma tsohon sakataren wato sakataren harkokin wajen amurka madeleine albright suka nemi kotun da ta ci gaba da hana aiwatar da dokar a yau litinin su da ita ce dokar ba ta da kan gado kuma ba a tsara ta ba sannan ba ta da madogara in ji su baya ga kamfanonin kere-keren na kimiyya casa'in da bakwai ciki har da silicon valley akwai kamfanonin apple da facebook da google da microsoft da kuma twitter da su ma suka shigar da ta su kara ta nuna goyon bayan da a ci gaba da hana gwamnatin ta trump aiwatar da dokar hana shigar baki daga kasashen bakwai a makon da ya gabata ne alkali james robert na jihar washington ya dakatar da dokar a matakin wucin gadi fadar kremlin ta rasha ta nemi dan jaridar gidan talabijin ɗin fox bill o'reilly da ya ba da haƙuri saboda wasu kalamai da ya yi na batanci akan shugaba vladimir putin yayin da yake hira da shugaban amurka donald trump a hirar bill o'reilly ya kira mr putin a matsayin mai kisa bayan da mr trump ya ce yana girmama shugaban na rasha kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov ya ce ba za su lamunci irin waɗannan kalamai da suka fito daga bakin ɗan jarida ba waɗanda ya kwatanta a matsayin na cin fuska ne a lokacin da O'Reilly ya tambayi shugaba trump me yasa yake girmama mr putin duk da cewa ya san tarihinsa kan irin munanan ayyukan da ya yi a baya sai trump ya ce akwai masu kisa da dama kuma amurka ma ba za ta iya wanke kanta daga ciki ba waɗannan kalamai na shugaba trump dai sun sa wasu daga cikin 'yan jam'iyyarsa ta republican cikin damuwa inda shugaban masu rinjaye mitch mcconnell ya ce mr putin ya yi wa amurka zarra wajen aikata manyan laifuffuka domin shi putin ɗin tsohon ɗan dabar hukumar leƙen asirin rasha ta kgb ne to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masu ido a zaben somalia sun ce matsalar cin hanci da rashawa na yin barazana ga zaben shugaban kasar da za a yi ranar laraba lura da yadda 'yan takara ke raba kyaututtuka da kuma tsoron kuɗi ga 'yan majalisa da nufin samun ƙuri'unsu 'yan takara ashirin 23 za su kalubalanci shugaba hassan sheikh mahmud wanda ke neman a zaɓe shi a wa'adi na hudu a matsayin shugaban ƙasar ta somalia a bisa tsarin dokokin ƙasar 'yan majalisa ne suke zaben shugaban ƙasa waɗanda su ma aka zaɓe su a bara yayin wata ganawa da manema labarai a yau litinin shugaban hukumar nan mai yaƙi da cin hanci da rashawa mai zaman kanta yayi yi barazanar zai tona asirin waɗanda suke ba da kyaututtukan da kuma masu karɓa a baya an sha ɗage wannan zaɓe a kuma makon da ya gabata ne masu shirya zaɓen suka sauya wurin da za a kaɗa ƙuri'a bayan da 'yan takara goma sha takwas suka nuna damuwarsu kan dalilai na tsaro ministan shari'ar ƙasar romania ya ce a yau litinin zai wallafa bayanai akan wani sabon ƙuduri kwana ɗaya bayan da jam'iyyar uh, mai mulki ta social democrat ta janye wata doka da za ta ɗage haramcin cin hanci da Rasha wacce za ta bai wa 'yan siyasa da dama rigar kariya idan suka ɗibi kuɗin gwamnati wannan mataki da gwamnatin prime minister sorin grandenu ta ɗauka na zuwa ne yayin da dubban masu zanga-zanga suka yi dandazo a dandalin Bucharest cikin wuni na shida a jere domin nuna rashin amincewarsu da dokar wacce aka fasa aiwatar da ita. Wannan zanga-zangar nuna adawa da gwamnati ita ce mafi girma da ƙasa ta Romania ta fuskanta tun bayan wacce aka yi a shekarar 1989 a lokacin zamanin mulkin kwaminisanci a ƙarƙashin shugaba Nicolae tatiski dokar wacce aka samar da ita a daren ranar talata da ta gabata an yi niyyar amfani da ita domin baiwa jami'an gwamnati kariya ko da sun saci kudin gwamnatin bai haura dalar amurka bakwai ba sai dai duk da an fasa fara aiki da wannan doka a yawancin asabar ɗin da ta gabata ba a sami sassaucin fitar masu zanga-zanga ba a jiya lahadi. labaran duniya aka gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ɗaruruwan 'yan najeriya sun gudanar da zanga-zangar mana a biranen lagos da abuja domin nuna fashinsu a kan tsadar rayuwa wakilin sashen hausa babangida jibran ya aiko mana da ƙarin bayani wasu masu zanga-zangar adawa da gwamnati kenan a birnin lagos ruwan jama'a ne dai suka gudanar da zanga-zangar lumana a birnin na lagos a yau domin adawa da manufofin gwamnatin shugaba muhammadu buhari wasu daga cikin matsalolin da masu zanga-zangar ke adawa da su dai sun hada da tsadar rayuwa da rashin aikin yi da kuma hauhawar kayayyakin masarufi na yau da kullum al'amarin da suka ce yana ci gaba da gagarin talakawa kasar mrs yomiya dai na daya daga cikin waɗanda suka gudanar da wannan zanga zanga-zanga na yau duk da cewa dai sanannen mawaƙin nan da aka fi sani da suna tufes face ya cewa wannan zanga-zanga na yau they have a lawful right of assembly chosen to come and express themselves in one voice this morning but also know that they um, to assembly not be taken away from ta ce ko shaka babu mun tare ne domin gudanar da wannan zanga-zanga domin nuna 'yancin da 'yan kasa ke da shi na gudanar da taro a tsari irin na demokradiyya wannan na ɗaya daga cikin sharuɗoɗi ko kuma ka'idoji irin na demokradiyya da ya baiwa 'yan kasa gudanar da taro taro da kuma fadan albarkacin bakunan su shi dai wannan zanga-zanga an gudanar da shi ne a dandalin wasa na ƙasa da ke lere, sai dai sabanin yadda aka yi zato ba jama'a da dama ne suka halarci wannan gangami ba yan sanda dai sun raka masu zanga-zangar har lokacin da suka watse koya sauran yan najeriya ke ganin wannan zanga-zanga da aka gudanar na adawa da manufofin gwamnati we are blame buhari for everything i don't think the president is responsible for all the holes that we are finding ourselves in nigeria we have 774 34 local government. We have 36 states. Many of them are not effective, not because the president is not trying. Bai kamata ce duk matsalolin da ke kanmu mu dora a kan shugaba Muhammadu Buhari ba. A tana fa muna da ƙananan hukumomi 774 muna da jihohi 36. Shin me suke yi ne mun tambaye su sai dai Buhari wani mai goyon bayan Muhammadu Buhari kenan yake mai da martani game da zanga-zangar na yau. Zanga-zangar na yau dai an gudanar da shi ne a biranen Lagos da kuma birnin tarayyar Najeriya Abuja. Baban ya murya amurka daga lagos mun gode baban gida kada kuma a mance ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wasu masu ruwa da tsakiya arewa maso gabashin najeriya sun buƙaci gwamnatin tarayya ta haramta almajiranci domin magance matsala irin ta 'yan boko haram to kuma muna son mu ji ra'ayinku bayan kun gama shakatawa da wannan waƙa. बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले और ढोलना है बोलना कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम पे तुम थे दो चार कदम पे हम थे दो चार कदम ये लेकिन सौ मीलों से क्या कम थे फिर उस पे कदम कदम पे दिल का डोल चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना लो जीत गए तुम हमसे हम हार गए इस दिल से लो जीत गए तुम हमसे हम हार गए इस दिल से आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mun samu kira daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. To, muna jin ka. Eh, muna jin ka. To, ni na ra'ayi a matsayina na mai tunanin yau da kullum shine ba almajiranci ya kamata a hana ba. Almajirancin ne ya kamata a yi mata tsari. Tsarin da za a yi mata kuwa shine ya kasance akwai 'yan makaranta ana koya musu sana'o'i tun daga ƙanana a wajen malaman da suke koyan karatu a wajensu idan an yi haka nan za a taimaki musulunci kuma a taimaki rayuwar yaran. To da wa muke magana? Kuna magana da Honorable Ibrahim Sadonan Kufena da ke karamar hukumar Zaria jihar Kaduna. To mun gode Honorable Ibrahim daga Kaduna kuma bari mu yi Adamawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam kuna magana da Sa'idu Yaro Malam daga Adamawa Lamu da Local Gamma. To muna jin kamalan Sa'idu. To ni ra'ayina a kan game da tsadar rayuwar da muke fama da ita wannan lokaci ne Allah ya kawo Malam ba maganan tsadar rayuwa muke ba ana batun almajiranci ne. Yawwa maganan almajiranci ko? Eh. to gaskiya mu ba mu goyi bayan hana almajiranci ba hana karatun allo na almajiranci ba saboda shi mutum allah ne ke tsara mishi rayuwa ya yi ta kamar yadda su mahukunta suke magana amma mun san almajiranci baya haifar da ɗan ta'adda To, mun gode da wannan ra'ayi daga Adama bari mu yi Lagos. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. kuna magana da haruna isawa zago karamar hukumar kafa wata jigawa state to malam haruna muna jan ka yawa magana akan almajiranci hmm. gaskiya bai dace a hana almajiranci ba sai dai inda yiwuwar a zamanantar da shi kamar yadda aka faro a baya na kafa makarantun almajirai ko muna jan ka hello eh muna eh, jan ka sai a zamanantar da shi gwamnatin tarayya ne ya kamata ta wannan a ɗawainiyar na zamanantar da yi a mai da yi makarantu kamar na firamare da makamantansu haka. To Malam Haruna mun gode da wannan ra'ayi daga Lagos bari mu sake koma Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum sala. Ajiya barka da yammaci. Barka ka dai. To sunana Murtala ina kiran ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala muna jinka. Eh, ka. To madalla hajiya mu da abin da muke ta tunani cewa su da suke wannan taro manyanmu na arewa fahimci cewa shi kalubalen ba kawai ga kananan yara ko almajirai ba ne kokari ma za su ma su kai abin na zamani a modernizing din shi karatun ma allan a kawo karatun boko a hada da sauransu saboda idan kika ga ilimin nan bai ishe wa na boko ma da na addini duk akwai karancin fahimta mutane yasa suke abin da suke ga dama in kika duba in kika je kasan china ai karatun bokon suka mai da shi da yaran su suka nuna wa mutane muhimmanci suka karbe shi in kika je india ma haka yaran su suka juya na bokon suke ta da da larabawa ma haka su ne na su kwashe dukiyarsu ko za su karkame su shika wannan ci gaba ne al'ummar su a arewa abin da ya kamata su karkata hankalin su kenan ba a ce a soke wancan a dakatar da kaza kaza bane shawara ke da kenan gare su ajiya Allah ta sun To mun gode Malam Murtala da wannan shawara taka daga Kaduna za mu gangara zuwa jihar Kebbi. Salamu alaikum. hajja ina wuni. Lafiya kalau. Yawa kuna magana daga Nasiru Injiniya ne daga Babur lokacin gama a jihar Kebbi. To muna jin ka. Wato na na kira kuna kai shi ku saboda na ta kuma ku samu wani yau na kira ku shi ku saboda na ji daɗin samun ku sosai. To, mun gode mu ma mun ji daɗi da ka same mu. To, mun samu kira kuma daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala kuma barka da dare. Barka ka dai. To, alhamdulillah suna na Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To, muna jin ka. To, alhamdulillah ni abin da nake dubawa dangane da ita kanta wannan magana ta maganar almajiranci. idan aka ɗauka kin ga abubuwa ne wanda yake mutane za su ɗauki yara su je su kai wa kan shi malamin wanda yake za a tara mai yara sama da mutum ɗari wanda yake wani ma wallahi sai ajiye yaro saboda shekara ɗaya bai ƙara komawa gurin wannan malami ba to don haka ni abin da nake dubawa ya kamata da iyaye su tsoron Allah da su tabbatar da cewa wannan yara da Allah ya bamu kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullukum ra'iyo kullukum mas'ulun an ra'iyyah To, da alama la na Kaduna <laughs> ba mu gama ji ba, to bari mu nufi Katsina. Salamu alaikum. Wa alaikum salam, baranku da yamma. Barka ka dai. Yawwa, Umar Muhammad ne daga nan Funtuwa. To, muna jin ka, Malam. alhamdulillah wannan ce wannan ra'ayina da wannan aka fara wani abubuwa bai dace a hana wannan almajiranci ba a dai inganta shi yadda ainihi aka za a ci gaba da zaman lafiya gaba ki daya To muna fatan su shugabanni sun ji wannan shawara da ka bayar. Bari mu yi jihar Naja ko kuma jamhuriyar Nijar ne. Salamu alaikum. Oh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna eh. jin ka. Eh to muna jin ka mi an sunanka kuma mi an ra'ayinka. A kudu na muna muna da ɗauku ba mu samu ku sai dai Allah Salamu alaikum Yobe. Wa alaikum salam shirin ne rike ne daga guru. To muna jin ka. Eh, ni a ra'ayina a wannan maganar hana makaranta allo gaskiya ba daidai ba ne wannan. Saboda ita gwamnati nawa take ba malaman allon da za ta hana su su koyar da yara su sami ilimi. To, mun gode da wannan ra'ayi naka. Yau. To, daga Yobe bari mu sake koma Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kuma kudin ne ya kare a waya wallahi. Shi ne ka sake dawowa? <laughs> Alhaji Musa Garo ne. To, abin da eh. nake son karasa a gurguje. To. Yawwa, kamar inda muke ba da shawara ya kamata a ce su kan iyaye su kula da cewa yaro ka bar shi a gaban ka ma ya karatu sai ya fi daraja ka akan wannan kuma su kansu malaman wahala kawai ake dora musu don haka ya kamata a ce gwamnati shigo ciki kamar yadda aka ba da shawara akan cewa to a yi magana a zamatar da al'amarin domin ita kanta bara ba wani jin daɗi ba ne kaskanci ne a gare mu da fatan za a tashi lafiya hukuma na gode. mu ma mun gode to sai kuma jihar naija salamu alaikum to da alama layin naija ah, shi ma A da muna idan masu sauraron mu ana sauraro idan mun buɗe wannan layi ra'ayi ake so a bayyana ba a kira a gaishe mu ba akwai layi na musamman ko kuma namba na musamman da muka bari da mai sauraro zai kira ya bayyana duk ra'ayin da yake so. To mun sami kira daga Katsina. Salamu alaikum. Alaikum salam Hajiya Jummai barka da yamma. Barka ka dai. Ya gida ya ayyuka. Alhamdulillah. sunana yusuf abdullahi da karamin hukumar da jihar kaduna to malam yusuf me an ra'ayinka to ra'ayina shine gwamnati ya kamata ta shigo ta inganta wannan makarantu da ba da taimako bakin gwargwado na yadda za a rike wa'annan ɗalibai sun da su ma dai 'yan najeriya ne kuma hakkin ita hukuma ne ta kula da duk 'yan ƙasarta sannan ta sa ido ga yadda abubuwa suke gudana a sa ko wakilai ne wanda za su rika lura da yaya almajiran na suke gudanar da ayyukan su kuma wani matsayi suke a gwamnatance wannan shine ra'ayi na da ta tashi lafiya to mun gode malam yusuf da wannan ra'ayi bari mu sake koma yobe salamu alaikum to da alama layin na yoban ma ya katse to muna gode ma dukkan masu mu da suka samu dama suka kira mu a wannan lokaci wanda kuma ba a samu dama ba gobe ma aka ce rana ce muna kuma kira kan cewa akwai namba na mus to mun sami kira daga jos salamu alaikum kuna magana da shugaba Baru rumi mai domin a yi karkara jihar katsina karamar kuma fuskari. to muna jin ka ashe daga jihar katsina ne muna jin ka. kwarai da gaske to gaskiya a ce tsarin almajiranci a hana shi to sai dai musamman da yi mashi kuskari ma sai da gaskiya da ake ɗaukar yara ko ana shiga kauye ko da su ana bautar da su da ya dace ba amma muna son gwamnati ta zamantar da abun amma idan aka ce a bari to bai dace ba a ce a hana almajiranci wannan zai iya kawo wani raguwar kawuna. To mun gode da wannan ra'ayi kuma da haka muka kawo ƙarshen ɗaukar ra'ayoyinku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To masu sauraro muna fatar za a gafarce mu domin yau ba za mu samu damar gabatar muku da labarin wasanni kamar yadda muka saba ba. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A jawabin da ya gabatar ranar da aka rantsar da shi, shugaban ƙasa Donald Trump ya yi alkawarin yin nasara a kan 'yan ta'adda masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama. Za mu ƙara ƙarfin ƙawance ga tsofaffin abokananmu, sannan za mu ƙara wasu sababbi, sannan za mu haɗa kan wayayyar duniya a kan 'yan tsayyaru masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama, wanda za mu shafe ta daga doron ƙasa. A wani rubutaccen saƙo da shugaban ƙasa ya saka wa hannu na ranar 28 ga watan Janairu, Shugaban ƙasa Trump ya kira ISIS a cikin ƙungiyar 'yan ta'adda mafi haɗari da Amurka ta taɓa tunkara. Ya tunatar da yanki kan 'yan Amurka da suka haɗa da James Foley, da Steven Sutloff, da Peter Abdulrahman Kasig, haka kuma da mutuwar Kayla muella Sannan ya yi nuni da irin hare-haren da ISIS ta gudanar a Amurka, sai kuma irin hare-haren ISIS da ta kai akan Paris da Brussels da kuma Berlin. Irin shirye-shiryen ISIS na yanke hukunci da kuma kashe duk wanda ya shiga yankunan da suke. Shugaban ƙasa Trump ya baiwa sakataren tsaron Amurka umarni da ya kawo masa cikakken bayanin yadda za a yi nasara a kan ƙungiyar ISIS cikin kwanaki talatin. Za a shirya hanyar magance matsalar ne ta hanyar haɗa gwiwa da ofishin sakataren harkokin wajen Amurka da ma'aikatar baitulmali da kuma ma'aikatar tsaron cikin gida tare da ma'aikatar tsaron ƙasa. Shugaban ma'aikata da mai taimakawa shugaban ƙasa kan harkokin tsaro da mai taimakawa shugaban ƙasa kan harkokin tsaron cikin gida a wani jawabi ga manema yaɗa labarai mai magana da yawun fadar shugaban ƙasa shin spicer ya ce shirin yana buƙatar canje-canje da ya haɗa da dokokin yadda amurka ke gudanar da harkokinta da kuma tsarin da ake buƙata wacce ta shafi dokokin ƙasa da ƙasa wanda ya shafi jami'ai masu yaƙi da isis da kuma wasu matakan public diplomacy information operations and cyber strategies to isolate and delegitimize ta hanyar faɗakar da al'umma da amfani da bayanai irin na yanar gizo za a daƙile isis da su haɗa sabo ƙungiyar ƙawance don tunkarar isis da samun hanyar ƙarfafa ƙawayen gwiwa don yaƙar isis da masu taimaka musu samun hanyar daƙile kuɗin shiga ma ƙungiyar ciki har da toshe duk wasu hanyoyi da suke samun kuɗinsu and a detailed strategy to robustly fund the plan. Cikakken burin shugaban ƙasa shine samun nasara kan ISIL ta hanya tsararriya. Wannan ba ita ce hanya kaɗai ba da Amurka za ta iya ɗauka. Mr. Spicer ya kara da cewa wannan wani aiki ne domin al'umma da yake da muhimmanci dole ne Amurka ta ɗau matakin da ya kamata kuma shugaban ƙasa na ɗaukan duk wani mataki da ya kamata a ɗauka. Sharhin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To, kafin mai sallama ga takaitattun labarai. kusan kamfanoni 100 da jihohi biyu haɗe da tsoffin sakatawar harkokin wajen amurka biyu ne suka shigar da kokensu a gaban kotun ɗaukar kara da ke shiya ta tara a birnin san francisco a nan amurka a wani mataki na kalubalantar dokar da gwamnatin shugaba donald trump ke so ta ci gaba da aiwatarwa ta hana wasu 'yan kasashe bakwai masu rinjaya musulmi shiga nan amurka wasu fitattun 'yan jami'ar democrat ciki hadda tsohon sakataren harkokin wajen amurka john kerry da kuma tsohon sakatariya madeleine albright suka nemi kotun da ta ci gaba da hana aiwatar da dokar a yau litinin fadar kremlin ta rasha ta nemi dan jaridan gidan talabijin din fox news bill o'reilly da ya ba da haƙuri saboda wasu kalamai da ya yi na batanci akan shugaba vladimir putin yayin da ke hira da shugaban amurka donald trump a hira o'reilly ya kira putin a matsayin mai kisa bayan da trump ya ce yana girmama shugaban na rasha kakakin fadar ta kremlin dmitry peskov ya ce ba za su lamunci irin waɗannan kalamai da suka fito daga bakin ɗan jaridar ba waɗanda ya kwatanta a matsayin na cin fuska ne a lokacin da orali ya tambayi shugaban trump wato shugaba trump me yasa yake girmama putin duk da cewa ya san tarihinsa kan irin munanan ayyukan da ya a baya sai trump ya ce mai wato ya ce mai akwai masu kisa da dama kuma amurka ma ba za ta iya wanke kanta daga cikin waɗannan mutane ba to a gaishe ka masu sauraro da takaitattun labaran za mu yi sallama da ku sai kuma gobe da safe idan allah ya kamu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin a halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki don maya daga nan birnin washington dc nake fatar mu kwana lafiya Allah shi ba mu alherinsa amin